ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 21 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 13 ga watan Disamba shekara ta 2014 wannan shine kaset na uku daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad min Hadi Khairul Ibad wallafan shekul Islam Sani, Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi ne wanda ibn al-qayyim ya rubuta shi dan yin ainihin wato sharhi da bayani dalla dalla dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama game da rayuwa da addini da tattali da tarbiyya da zamantakewa har da magana akan bayar da magani da sauran da ke da alaka da rayuwa da addinin al'ummar musulmai idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna ainihin wato tattauna mas'aloli a cikin muqaddimar da wannan ainihin malami waɗannan malamai guda biyu su ainihin Shu'aibul Arnaut da Abdul Qadir Al-Arnaut suka yi ma wannan bugu na Mu'assasatu Ar-Risala a inda suke kattauna mana masail dangane da abubuwan da suka yi ma littafin na aikin da suka yi na tahqiqi mun ji manhajin da suka bi game da tahqiqin littafin irin yadda suka mu'amalanci nusus da nuqul din da ibn qayyim ke kawowa da kuma bayani akan takhriji da muhimmancin inganta ko raunata hadisan da zaka yi hujja da su a cikin rubutu a yanzu zamu tashi a inda malam yake cewa inda suke cewa tarjamatul muallif tarihin mai littafin tarjamatul muallif tarihin mai littafin za ka ga a gaban wannan rubutu sai aka buga wani tauraro najma wanda ke ishara zuwa ga wani ta'aliki gashi na a ƙasa a inda suka ce masadiru tarjamatihi wuraren da za a iya binciko tarihin ibnul qayyim daga ciki akwai zailu tabaqatul hanabila littafin zail na tabaqatul hanabila wanda ainihin ibn rajab al-hanbali daya daga cikin ɗaliban shi ibn qayyim din ke ne rubuta a cikin mujallad na biyu a shafi na 447 zuwa 450 da ainihin biyu da bin rajab bin al sai kuma littafin al-bidayatu wan nihaya a cikin mujallar na ainihin goma sha hudu a cikin shafi na 234 da kuma shafi na 235 libni kathirin ad-dimashqi littafin al-bidayatu wan nihaya wallafan ah, abul fida ibn kathir ad-dimashqi Allah ya ji kansa da gafara sai kuma littafin addurar alkamina fi a ayanil mi'ati samina kina na al'imamu hafiz ibn hajirin al ibn hajirin da mai bulugul maram da ainihin fatul bari da sauran littafai babban malamin hadisi ya da littafin tarihi mai suna adduraru alkamina fi a ayanil mi'ati samina tarihin shahararrun malaman da suka rayu a cikin goma amin ɗari ta takwas al-mi'a samina daga shekara 700 na farkon musulunci kenan wannan littafi zaka samu tarihin ibnu hajarin a ciki ibnu ibnu qayyim a ciki a cikin mujallad na shafi na 21 zuwa shafi na 23 sai kuma littafin alwafi bil wafayat na al-imamu safadi kenan alwafi bil wafayat a cikin juz'i na biyu daga shafi na 270 zuwa 72 sai kuma littafin shazaratu zahabi fi akhbari man zahab kenan na ibn imad a cikin juz'i na shida shafi na ɗari da sittin da takwas zuwa da saba'in sai kuma arraddul wafir daga shafi na ainihin sittin da takwas zuwa shafi na sittin da tara raddul wafir na malam ibn nasir ad-dimashqi ibn nasir ad-dimashqi sai kuma littafin bagyatul wa'a fi tabaqatin nahwiyina al-lughawiyina wan nuha na al-imam suyuti kenan littafi ne da ya yi shi domin tarihin malaman lugha da malaman nahau sunan shi kenan baghyatul wu'a fi akhbari ko fi tabaqatil lughawiyina wan nuhat a cikin juz'i na daya shafi na 62 zuwa 63 lisiyuti na al-imam ainihin wato abdurrahman as-suyuti sai kuma littafin an-nujumuz zahira fi akhbari muluki misra wal qahira na ibnu taghri bardi ibnu tagri bardi wani shararren malamin tarihi daga cikin ɗaliban ibnu hajar ɗalibi ne a makarantar ibnu hajar ibnu hajar ya yaye shi da sauran malamai amma sai zama ya ƙware wajen tarihi saboda akwai babban malami al-imam al-makarizi mai littafin tajridut tauhid babban malamin tarihi wanda kusan kowanne tarihin musulunci za ga da littafi akan shi tarihin sarakuna tarihin malamai tarihin garuruwa har tarihin yanayin abinci da ƙasa babban malamin tarihi ne al-imam al-makarizi ya da da dama to ya yaye wannan mutumin ibnu tagri bardi wanda asalin shi dan sarauta ne yayi karatu mai zurfi a cikin ilimin tarihi ya da mai suna an-nujum fi akhbari muluki misra wal qahira akwai kuma al-manhal safi al-mustawfa ba'da al-wafi duka suna nan tafanna a kwance a nan wajen dukkan su wanda ake fara dinnan jama'a musamman dalibai ba ma sai ka je sama ba duk ga sunan su ne nan waccan kanta musamman dai littafan tarihin nan su ne a wajen nan kar a dinga fada kuna jin kamar cewa wani labari ne na can na nesa a ga su nan duk a kwance suna kallon mu littafan zaka idan kai ɗalibi ne sai ka bi kana karantawa kana muraja'antar su kana ganin abubuwan da ake fada da abubuwan da ake karantowa ba kai ka ji ka dinga gyada kai kamar jangwalgwada ba sai kuma a cikin ainihin wato littafin ibnu tagri bardi a cikin shafi na ɗari biyu da ainihin wato arba'in da tara wannan malami musamman wannan littafai nashi yana da matukar muhimmanci mutane su karanta domin ƙwararren malami ne ya iya tantance tarihi yana daga cikin waɗanda suka biyo baya kamar ɗaya littafin da yake ambata din almanhalus safi fi almustawfa ba'd alwafi ƙari ne yayi akan littafin alwafi bil wafayat na safadi wanda shi kuma safadi dama nashi shi kuma ƙari ne akan littafin wafiyatul a'yan na ibn khillikan dukan su ga suna kwance a nan wajen ko in a tsaye suke ne ko a kwance gare su nan suna kallon mu ko na'am sai kuma al-badru tale bi mahasani bi mahasini man ba'da al-qarn as-sabi' na limamin shaukani kenan shi ma shaukani ya kwaikwayi salan malam ibn hajar ne a durul kamina yayi nashi littafin tarihin ya sa mai suna littafin ya sa mai suna al-badru tale bi mahasini man ba'da al-qarn as-sabi' yana da kyau mu fahimci a nan cewa shi malaman suna ba sa wasa da ilimin tarihi kaga duk waɗanda kake ji ƙwararrun malamai ne masana hadisi da fiqhu da sauran ilmomin addinin musulunci su makariji ko dama malaman ma aqida ne amma kaga ba su wasa da tarihi ba duka suna da rubuce-rubuce akan tarihin zamunan su da zamanin da suka gabace su da zamanin da suka rayu da tarihin malaman su da al'ummomin su ba ba su da ainihin wato sakaci akai kuma abu na musamman kuma shine wannan makaranta ta ibnu taymiya makarantar ta haifar da wannan malami ta rike wannan tuta banda banda ibnu kathirin banda zahabi akwai wasu akwai al-imam al-birzali al-imam al-qasim al-birzali ga littafin shi nan shine ainihin wato al-muqtafi ala kitabir rawdataini wanda littafi ne na tarihi wanda yake kari akan littafin tarihu abi shama akwai al-imam abu shama yayi tarihin zamunnan da suke ainihin wato daulataini ar-rauda kitabur raudataini fi akhbari daulataini to da ya gama wannan tarihin ya mutu shekarar da ya rasu shekarar da shi al-imamu ainihin wato Abu Shama ya rasu a shekara aka haifi Birzali wanda Birzali din nan kuma fa buzu ne dan nan kasar Afirka ne yan kasashen irin kamar yanzu ka ce Libya ko Morocco ko makamancin su da ya taso yayin ilimi sai ya gano a tarihi ashe shekarar da aka haifai shekarar ne kuma wani babban malami ya mutu sai ce to bari ya dora iya aikin babban malami daga sai fara nashi tarihin daga wannan shekara daga shekara ta ɗari shida da sittin da biyar in ba na manta ba yes shekara ta ɗari shida da sittin da biyar har zuwa shekarar rasu shi ma sai wannan tarihin sai ya sa mashi al-muqtafi ala kitabin rawdatani mai bin sawun wancan an fi sanin shi da suna tarihul birzali shi ma dan makaranta ibnu ibn taymiya ne akwai ainihin wato ibn qadir jabal duk ga sunan manyan malamai da aka ba sa wasa da ilmomi waɗanda musamman da su ne ake ainihin wato kare musulunci ake kare aƙida ake kare gaskiya yanzu duk waɗannan batattun da ake ce ma 'yan shi'a da me suke ruɗa mutane da rashin sanin tarihi da mutane ba su mutane za a same su kawai da hamasa da ƙauna addini a san ina aka kwana ina aka tashi me ya faru tsawon shekaru fiye da dubu ɗaya da suka gabata menene tarihin waƙa'i waɗanda ake magana a kansu ake capitalizing ake daddabdala a kansu ake raba hankalin musulmai a kai mutane ba su sani ba yanzu wani ma musulmi ne fa in ka ce musu yayan shi'a suna bakin ciki an kashe husaini sai ce waye kuma husaini yaushe aka kashe shi Ta ga wannan da sauki a shigar da shi shi'a domin zai zama a bakinsu zai fara jin wannan labarin duk abin da suka gaya mai sai ya ɗauka gaskiya ne na fata mun fahimci wannan in ka tsara wani musulmi yanzu ya kawo maka sunan sahabbai lafiyayyu guda goma ko da daga cikin shahararrun nan ne ka ba shi aiki ka ce kawo mini sunan al'ashatul bashir bil janna cikakkun sunayensu da shekarun rasuwarsu da falalansu wannan ma an yi nisa an yi nisa ma wannan wani ma da digiri islamic study ba zai faɗa wannan ba ina ba ta wani fahimci wannan to kaga irin wannan da akwai sauki a zo a juya mishi hankali Daka malaman sunna ba sa sakaci da al'amarin tarihi domin muhimmancin shi wajen tsare aƙida wajen kuma tabbatar da gaskiya don abubuwan da su waɗannan batattun suke rawajawa ƙarya ne ba haka suke ba to amma ƙarya tana samun ai daga-daga ita ne idan musu idan gaskiya ta bu bal naqdifu bil haqqi alal batil amma idan ba a kawo gaskiya ba fa sai ƙarya ce ta yaɗo tana ainihin sakata tana walawa kwatan kwace ta samu wuri a yanzu dinnan Allah shi kyauta da haka da kuma littafin jila'ul ainaini fi muhakamatil ahmadaini a cikin shafi na 30 zuwa 32 wannan littafi ne da malamin ya yi shi domin wato yin raba gaddama tsakanin Ahmad dan Temiya da kuma ɗayan Ahmad din shine wannan ba uh, hanafan na mai suka ibn Temiya mun yi magana akan shi a cikin karatun abin uh, karatun ko to waɗannan littafan jama'a da ya ambata suna daga cikin masadir na tarihin wannan malami ibn qayyim al-jawziya kuma alhamdulillah babu littafin da ya ambata kwaya daya anan wanda bamu da shi a makarantar nan har ma da ƙari waɗanda bai ambata ba game da wannan tarihin Allah ya ji kammala albani Allah ya saka mashi alkhairi dukka muna da su anan wasu suna nan anan wajen wasu kuma suna library mu na sama insha Allah duk wanda yake so ya ga sai ya zo gun masu labiri sai suna mashi sai ya gani sai ya karanta baya ga wannan akwai aiki na musamman da wani malami yayi shine Dr. Bakar Ibn Abdullahi Abu Zaid wani babban malami na ainihin sunna wanda ya rasu ba dadewa ba ya da littafi gashi mai suna Ibn Qayyim al-Jawziya Hayatuhu wa Atharuhu wanda Ibn Qayyim din ne ya tsaya ya da rasta kai tsaye wane ne shi me yayi tarihin shi suwaye iyayen shi waɗanne ayyuka yayi me ra'ayoyin shi a cikin ilimi wace irin wahalar duniya ya sha su wane ne littafan shi me ya faɗa a ciki menene ra'ayoyin shi waɗanda suka saba wa na wasu malamai me gaskiyar su ko rashin gaskiyar su komai sai da ya magana akai a ciki don ya ba da labari ya ce wannan aiki ne da ya yi a matsayin hulasa a matsayin samari na mu'ayashantan ibnul qayyim da ya yi sai da ya kanta ta ibnul qayyim gaba ɗayan su duka waɗanda aka buga sai da ya karanta su gaba ɗaya sannan ya wannan littafin zama aikin aiki ne fa na malanta ba irin wanda ake a ƙasar nan bace da ta ibnul qayyim gaba ɗayan su fa a nan makarantar fa shelf ɗaya ne ga can don mun sauke wasu ne daga wajen shelf ɗaya ne duka littafan shi ne a ce ka karanta su gaba ɗaya dole ka zo kana jawabi akan malamin a ji ka san shi ba haka bane zama Allah ya shirye da mu sai mu koma sama da yace huwa al-imam al-muhaqqiq al-hafiz al-usuli al-faqih an-nahwi sahib adh-dhihn al-waqqad wal-qalam as-sayyal wat-ta'alif al-kathirah al-mati'a yace shine al-imam liman al-muhaqqiq ƙwararren malami al-hafidu masanin hadisi al-usuliyu masanin usulul fikihi, al-faqihu malamin fiqhu an ko malamin nahwu sahibu dhihn al-waqqat wannan malami wanda yake ma'abocin zuciya wacce take miƙaƙiya wacce take fadakakkiya wal qalam sayyal ko ma'abocin biro ko alƙalami wanda yake mai tumbudin ainihin rubutu kenan wata alifi alkasiyatul mati'a kuma ma'abocin littafai masu yawa wanda suke masu amfani shamsuddini abu abdullah an yi mishi laƙabi da shamsuddin alkunyarsa baban abdullahi muhammad ibnu abibak ibnu ayyuba ibnu sa'ad ibnu hazir az-zura'i ad sunan shi muhammadu baban shi abubakar kakan shi ayyuba baban kakan shi sa'ad sannan kakan baban shi shine mai suna haziru az-zura'i dan kabi dan anguwar zura haka malam bakar ya tabbatar da cewa zura din sunan anguwa ne inda aka haife shi a garin dimashq yace anguwa ce wata ke gefen gari wata ke kusa da gonaki da fadamu waɗanda daga nan ake samun kusan ɗaukacin abincin da ake ci a garin a wannan anguwa aka haife shi a Dimashq dan garin Dimashq Almashuru mashhuru ibn jawziya wanda aka fi sani da suna ɗan gidan daraktan jawziya malam ɗan malam daraktan jawziya kenan nisbatan ilal madarasa. a ana danganta shi zuwa ga wannan makaranta allati ansha'aha muhyiddin abul mahasin yusuf ibn abdurrahman ibn ali ibn jawzi ana danganta ne a ce jauziya makarantar jauziya a danganta zuwa ga wannan makaranta wadda malam muhyiddin abul mahasin yusufu dan abdurrahman ɗan aliyu ɗan jauzi ya ainihin asasa ta almutawaffa sanata 56 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil hijra wanda yusuf ibn abdurrahman ibn al-jauzi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 656 kwatankwacin shekara 780 kenan cif cif a yanzu wani riko Allah kuma a watan safar irin wannan mutuwar shi ta faru li'anna abahu kana kayyiman alaiha shi ibnul qayyim ana ce mashi ibnul qayyim al saboda baban shi ya kasance qayyiman alaiha shine daraktan makaranta to a ƙasa ya soke lamba gashi ya ce lamba ta ɗaya, faraga furiga min bina'iha an gama gina makarantar sanata isna wa hamsina wa sittami'a shekara ta shida da da hamsin uku, ma'ana kafin shekaru hudu kenan da rasuwar shi wanda ya gina ta din a cikin shekara ta wannan shekara kenan shekara bakwai kenan yau da tamanin da hudu da gina makaranta wa mimman darasa biha daga cikin wanda suka karanta a wannan makaranta min al'ulama'i daga cikin malamai akwai ibnul manja malam ibnul manja wanda asalin sunan shi abul barakat zainuddin ibnul manja at-tanwahi babban malami ne daga cikin malaman fiqhu na hanabila malamin hadisi malamin usulu malamin fiqhu ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 741 kwatankwacin shekara 600 kenan yau da 95 babban malami ne ya da littafi mai suna almamte fi sharhi al-muqni al-muqni na ibnu Kudama al maqdis wanda ibnu Kudama shi mana daga cikin manyan malaman makarantar nan mana asali abin da ya faru shine shi yusuf ibn abdurrahman ibn al-jawzi malami ne dan malami baban shi abdurrahman ibn al-jawzi babban malami wanda yake da rubuce-rubuce da yawa ga sanan talbisu iblis da littafin na tafsiri ah, al-maqasid al-hasana ne ko sunan shi ya bace mana wanda ya madan shi ya tattara mashi abinin takaitattun ah, bayanai game da tafsiri sunan tafin ya ɓace mai yana na'ana ta wannan babban malamin ibn jauzi bayan rasuwar shi wannan dan nashi ya anshi aikin karantarwa da wa'azi kuma aka ba shi minista a fadar sarkin musulmi al-musta'simu billah wanda shine ƙarshen kulafa ubani a banil abbas wannan aikin yake ta yi sai ya zama a lokacin akwai gwamnatoci na musulunci a ƙasashen ainihin wato sham su ne a garin hemus kenan da garuruwan baitul maqdis da ainihin babban birnin dimashq suna samun rigingimu tsakankaninsu waɗanda ‘ya'ya ne da jikokin almaliku salihu ayyu rahimahullah to sai ya zama shi ake turowa ya yana musu sulhu shi ne kamar wato minista ko a ce sakatare na harkokin ƙasashen waje wanda ke zuwa daga bagadaza ya je wannan gari ya je wannan gari ya sulhu da sauransu sannan a can a gida kuma Baghdad shine director na al-hisba shine wato kamar a ce shugaban hukumar tsaro kuma kamancin haka a lokacin idan ya zo kasar Dimashku tunda malami ne yakan zauna tare da dalibai ayi yi mudarasa ayi karatu da sauransu kuma Allah ya mishi arziki anan nan ɗin ma sarakunan suna mashi kyaututtuka da sauransu da haka da ya tara wasu kuɗaɗe a nan dimashku sai ya gina makaranta ya sa mata suna almadrasatul jauziya dangantawa zuwa ga kakan shi kenan shi aljauzi din ina ba ta fahimci wannan kuma yayi wakafinta yace ya batta ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama a ci gaba da karantar da addini a ciki komai da ke cikin ta ba na kowa bane babu gado malaman musulunci sun dade suna yin irin wannan tun zamanin su Umar Umar yayi wakafin gonar shi ba haka bane tunda aka samu haka ana yi daga baya ne al'amari saboda nan kasar ba a san abubuwa na kirki da kyau ba Shi kenan da aka ji labarin mala albani ya gina wannan makaranta ya ce ta zama ta Allah sai mutane sa ta mamaki yaushe mutum zai kashe kuɗaɗe irin waɗannan millions kuma ya ce wai ta zama ta Allah ba zai ban mu magadan shi ba ko shi ya mora ai wanda ya ka shine ma ya mora jama'a in Allah ya so zai tafi lahira iyakar rayuwa ya ci gaba da samun lada kai kuma da ka mu magada shikenan iyakarka da abin da ka ci da wanda ke sadaka shine iyakan naka kana tafiya in qata anka amaluka ya kamata malamai su gane wannan musamman dai malamai da su ne suka fi kowa hankali a cikin al'umma dan masu kudi kan ba ruwansu Allah shi kyauta wannan wannan makaranta ta kafu akai ta ainihin wato karantar da sunna a ciki zamu ji bayani ta bayanai takaitattu dan gabe da ta kamar da muka fara ji to daga cikin malaman da suka karanta akwai wannan ibnul manja akwai kuma al-jamalu al almardawi akwai al'imamu jamal almardawi wanda shine abul mahasin yusuf ibn muhammad sa'adi al-maqdisi ɗaya daga cikin waɗannan tawaga ta dangin maqadisa mutanen jama'inu wannan shi ma babban alƙali ne ba hambali yana daga cikin manyan malaman su ka karanta lin shi a cikin littafin al-a'lam lizarakli da littafin ad-daw'ul lami da al-manhalus safi al-mustawfa ba'da al-wafi ya rasu hijira da shekara 700 da ainihin kwatankwacin shekara nawa kenan yanzu 737 insha Allah ku dinga gyara mun lissafin ba jama'a akwai mutanen mathematics da yawa anan shi ne sai yake cewa wabnu qadil jabal akwai al-imam ibn qadil jabal wanda muke faɗi ɗazu cewa daga cikin manyan malamai waɗanda suke daga cikin yayayyu waɗanda suka yi graduating daga makarantar ibn taimiyya ibn qadil jabal ahmad ibn al-hasan ibn abdullahi al-maqdisi al-hanbali babban malami ne shi ma daga cikin min khiriji al-madrasat wannan makaranta ta ibn taymiya mai albarka wanda wannan mala daga cikin albarka ta wannan ainihin littafi to wannan malami ibn qadir jabal shi ma daga cikin yayayin makarantar ne babban malami ne an ce ya haddace baitin waka ya fi dubu ashirin haka yake cika karatutukan shi da waƙe-waƙe idan yana karantarwa ya rasu hijira da shekara ɗari bakwai da saba'in da ɗaya kwatankwacin shekara 600 kenan yanzu da 65 insha Allah karanta tarihin shi a cikin tafin al-manhalus safi al-mustawfa ba'da al-wafi da littafin shadaratul zahab fi akhbari man zahab akwai waƙar shi mai ban sha'awa da malamai suka yawan maimaita ta inda yake cewa nabiyyi ahmadun wa kaza imami wa shaykhi ahmadun kal bahr qami yace annabina shine ahmadu muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa kaza imami haka nan limamin mazhabi na shi ma Ahmad sunan shi Ahmad dan Hanbali kenan yace wa shekhi ko malamina Ahmadu shi ma Ahmad ibn Taymiya kenan yace kal bahri tsami wanda yake tumbudin ilimi wanda ka san kogi na tumbudin ruwa yace wa ismi Ahmadu kuma ni ma suna na Ahmadu wa bidhaka arju kuma da wannan ne nake fata shafa'atu Ahmadul rusulil kirami shafa'a ceton wannan manzo mafi godewa Allah daga cikin manyan manzannin Allah yana da waƙe-waƙe haka da yawa shine uh, malam uh, ibnu qadil jabal Allah ya gafarta musu gaba daya sai kuma uh, sai kuma ibnu qadi shuba ko ashe yake cewa ibnu qadil jabal din ne na'am sai kuma summa bayan shi kuma akwai sai wani ne shi wal burhan ibnu muflih da ainihin malam ibnu muflih wanda aka fi sani da suna burhanuddin wanda shine muhammad ibnu muflih ibn muhammad al-maqdisi as-salih shi ma babban malami ne daga cikin malaman hanabila ya rasu jihar shekara 763 kwatankwacin shekara 600 kenan da 63 insha Allah a zamanin shi aka ce kana a'lama ahli asrihi bi madhhabi imami ahmad ibn hanbal ibn muflih babban malami ne na azo a gani shi ma yayi karantawa a ainihin wato wannan makaranta to wanda yake so ya ga cikakken tarihin wannan makaranta da kuma tarihin malaman da suka karanta a wannan makaranta ina ma ƴan uwa ɗalibai ci da wannan littafi gashi ad-darisu fi tarihil madaris wannan da ke hannun shine juz'i na biyu juz'i ne guda biyu haka wannan shine na biyu gashi wallafa wani malami mai suna Abdul Qadir ibn Muhammad An-Nu'aimi Ad-Dimashqi al-mutawaffa sanata 27 ba'da al-mi'ati at-tasi'a ya rasu da annabi na da shekara 928 kwatankwacin shekara 509 na a yanzu tun lokaci wannan littafin tarihin makarantun musulunci ne makaranta kaza tsangaya kaza majalisi kaza makarantar wani zauren karantar wani ya raba su zuwa dabaka dabaka zamani zamani fanni fanni misali zai ce makarantun alkur'ani makarantun hadisi makarantun fiƙihu, makarantun mandiki makarantun gari kaza makarantun suwa ne haka to in ka je sai ka ji ya ce al madrasatu al madarisul hanabila makarantun hanabila gashi a shafi na 29 sai ya ce daga cikinsu ta farko ita ce ga ta nan almadrasatul jauziya da ita ya fara makarantun hanabila a dimashq da ka sai ka je ka karanta zai kawo maka tarihin waye gina makaranta me yasa aka gina ta da kuma dukkanin malaman da suka karanta a makarantar duka sai ba ko ba kowa sai ya faɗa maka tarihin shi da inda ya ciro gashi nan yake cewa gashi nan bari ku ji dan abubuwan da yake fada anan yace qala izuddin rahimahullahu hiya bisuqil qamh ya fara fadan geographical location inda makata take hiya bisuqil qamh tana wuri kaza inda ake cewa kasuwa kasuwa hatsi kenan ko gashi nan yace wanda ya gina ta shine Muhyiddin Ibn al-Jawzi as-Sahib al-Allama Safir al-Khilafa Abu mahasin Yusuf ibn Sheikh Abu faraj Ibn Abdurrahman Ibn Ali ibn muhammad tamimi al-bakari al-hambali al-baghdadi wa huwa ustadu daril musta'sim billah kamar yadda muka fada kaji wani dan wani dan wani babban malami gashi kaza kaza kaza haka dai yayi ta bayani har zuwa inda ya faɗi abubuwan da suka faru da malaman da sauransu ba shi muke karantawa ba yanzu zamu ji takaitaccen bayani anan wannan littafi yana da matukar muhimmanci game da sanin tarihin makarantu da wanda suka nasha'a su aka zaka ana cewa makarantar darul hadisul ashrafiyya darul hadisul kaza darul qur'an wane ne duka a garuruwan musulunci a makka da madina da ainihin alqahira da da, da dimashku da andalus ya bi duka yayi maganganu akan waɗannan makarantu mujalladi biyu ne ga dan uwan shi can a can sama haka suke kankama kankama waɗannan guda biyu aikin da saura ko jama'a shine sai yake cewa na'am wa amma biha ibn al-qayyim kuma ibn al-qayyim shi kuma yayi limancin juma'a wajen ya zama limami wa wasafaha al-hafiz ibn kathir bi annaha min ahsanil madaris al-imam al-hafiz ibn kathir ya siffanta wannan makaranta yace ta daga cikin makarantu mafiya kyau wa qad ihtaraqat ta kone sanata 20 ba'da al-mi'ati thamina a shekara ta 820 bayan hijira kamar shekaru 600 kenan yanzu 16 ta taba yin gobara alama zakarahu ibnu qadi shubha kamar yadda ibnu qadi shubha ya ambata a cikin littafin at-tabaqatu ash-shafi'iyya shafi'iyya nashi thumma a'ada umarataha shamsuddin an-nabilisi sannan malam shamsuddin an-nabilisi wanda ɗaya ne daga cikin malaman da suka a wajen ya dawo ya sake raya ta aka sake gina ta aka gyara ta wa kanat fi awwali suqi al-buzuriyya tana kusa da gabar kasuwar albuzuriya bi dimashqa a birnin dimashq almusamma qadiman suqul qamh wadda da ta ake ce mata kasuwar alkama wa qad ikhtalasa jiranuha mu'zamaha yace makwabtanta sun cinye da dama daga cikin filin makaranta sun handame shi ire da mutane suke yanzu sai ga filin makaranta irin na da da ake mai fadi sai mutane su dinga wawura suna wawura har sai ya waye gari ya zama dan kankani ba nan ba nan garin kada yake yi ko ina akwai fi kulli baladin zaidun kaji duk makwabta sun cinye filin makaranta makaranta da aka bawa Allah mutane sun cinye bayan Allah wa baqiya biha baqiyatun wani dan kankanin abu ne ya saura sarat mahkamatan aka mai da ita ta zama kotu ila sanati 27 ah, ba'da al-mi'ati al-thalitha ashara har zuwa shekara hijira da shekara 1327 kamar shekara 109 kenan zuwa yanzu aka mai da wurin ya zama wata kotu summa uqfilat mudda sannan aka rufe ta tsawon lokaci ila an iftatahat haka ne kuwa jam'iyyatul ishaf alkhairi wata ƙungiya ta ainihin wato kamar a ce kungiya agaji kamar red cross kenan kowani abu su ne al'isaf agajin gaggawa wadda take ta ngo ba ta gwamnati ba ne alkhairi suka sake buɗe makaranta waje alata da litalimin atfal suka mai da ta islamiyya ta koyawa yara karatu da ta da baki waƙadi tarakat ta sake ƙonewa awwala saura a suriya farkon tawayen da aka yi a ƙasar suriya ba wannan da aka yi na kwanan nan ba kamar shekaru 60 baya da suka wuce ko makamancin haka walam tazal kadhalika hatta utumirat hawanit Ba ta gushe a haka ba haka zo aka raya wasu shaguna aka mai da wuraren gaba ɗaya shaguna waje da ha masjidin saghirun aka yi wani ɗan ƙanƙanin masallaci a saman shagunan tuƙamu fi ba'du salawat inda ake yin wasu ƴan salloli ake yin wasu daga cikin salloli watakila wanda ake yi na wuni kenan ila yawmin haza zuwa yanzu da muke magana yawmin haza din kamar shekaru nawa kenan dan an yi wannan taki kenan a shekarar 1992 kamar shekaru 22 kenan shine yamin hazan da suke fada daga lokacin zuwa yanzu me ya faru wallahu alam a iya bincike na ban gano wani abu sabo da ya faru da makarantar ba duk wanda zai wani bayani iya ne yake kwana cewa an yi mai da wurin shaguna na gwamnati an ba da haya saman kuma an yi wani masallaci wanda ake yin sallolin da galibi yan kasuwa sukan yi a shagunan shagunansu wataƙila a da al'asar da magariba nas'alullah al'afiya kaga al'amarin ya lalace ya koma wani abu daban kenan irin haka yana faruwa da dama daga cikin ayyuka alkhairi da wasu mutane suka yi cikin hikima Allah da tsare-tsaren shi muna fata Allah ya tsare mana namu wannan a takeice ita ce makarantar jauziya kenan ga neman ƙarin bayani kamar da muka ishara sai kuma littafin ad-daris fi tarikh al-madaris Allah ubangiji ya shirye da mu to a kasa a sama shine yake cewa al-mutawaffa sanata 65 ba'da al-mi'ati sadisa wanda ya rasu shi ibnu al-jauzi a shekara ta da hamsin da shida shi Yusuf ibn al-Jauzi dan gidan Malam Abdurrahman ibn al jawzi kenan wato wannan yana daga cikin mutanen da aka kashe su a lokacin da su holako suka shigo ƙasar Bagadaza yana daga cikin manyan malamai kuma ministoci waɗanda aka tara su su wajen 700 aka dinga kashe su in kun tuna mun yi magana a baya cewa su holako waɗannan kafirai tatar da taimakon kafirai ƴan uwansu ƴan shi'a sai ibn al-alqami da su Dini a tusi waɗannan zindikai su suka dinga nuna wa kafaran nan cewa ba komai ba komai ku zo mu za mu sai da zamu shigar da ku suna ganin haiban musulmai da jin tsoro domin shi sarkin bayan ma sun kama shi sun kasa zubar da jinin shi a cikin su suna ganin zubar da jinin sarki irin wannan zai ja musu bala'i da haka na ɗaiɗaya shi suka yi a cikin wani babban dadduma suka dinga tattaka shi har suka jibe da rai sannan sai suka na ɗaiɗaye wannan da duma suka ɗaure ta suka wurga cikin ruwa ba su bari jinin shi ya zuba ba karanta littafin albidayatu wani hana ibnu kasirin to a lokacin da aka zo aka shigo wannan gari na bagdad aka yi wannan barnar da aka yi a lokacin aka shi ibn jauzi shi da shi wannan ibn jauzi din karamin ba baban baban ya riga ya mutu da ƴaƴan shi guda hudu wanda su ma dukansu su malamai ne da kuma sauran malamai da 'yan kasuwa da masu ilimi da masana da masana kimiyya da masu kuɗin gari duka dai wujuhul a'yan manyan gari aka tara su sama da ɗari bakwai shi ibn al-alqami yana musu a'a su zo ne za a yi magana da su a wurin sarkin da aka zo duk aka sa aka kashe su haka aka dinga daura su akan dutse yadda kasan ana saran kashi haka ake daura su akan dutse ana sare kawunan su Allah ya ji kansu da gafara Allah sa su shahada waɗannan yana daga cikin mutanen da aka kashe a wannan shekara wulida fi baiti ilmin wa fadlin an haifi an haifi ibn qayyim a cikin gidan ilimi gidan falala fi sabi'i min safarin a cikin ranar bakwai ga watan safar sanata ihda wa tis'ina wa sittami'a shekara ta ɗari shida da casa'in da ɗaya fi ƙaryati zura a cikin wannan wato alƙarya ta zura min ƙura hauran daga cikin ƙauyukan hauran ta bu'udu an madinati dimashka hamsatin wa milan junuba sharqaiha wannan gari yana kudu maso gabas da birnin Dimashq gurgurdan tafiya mil 55 kamar nan da ina kenan kamar nan da Kaduna ko ya wuce Kaduna Bima ma kai ba mil fa ba kilomita ba ya wuce Kaduna eh ni ban iya wannan lissafin ba ina direbobi qad tahawwala ila Dimashq daga baya kuma suka yi kaura suka kawo suka dawo garin Dimashq wata talmaza li ta'ifatin min ulama'iha anan ya koyi karatu a gun wasu ɓangare daga cikin malaman ƙasar Dimashq fa an abihi ilmal al-fara'id ibn al-qayyim ya koyi ilimin ainihin wato al-fara'id gado a gurin mahaifinsa fa innahu domin shi mahaifin kana mubrizan kana mubarrizan fihi ya kasance ƙwararren malami ne a ilimi na gado wa qad wasafahu al-hafiz ibn hajr ibn hajr ya bada labarin ƙwarewar ilimin baban ibn qayyim a cikin gado yake cewa a cikin littafin adurul kamina a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari yace da saba'in da biyu ya ce ya shahara da ainihin bauta Allah wa qillati takallufi da ƙarancin ainihin wato ɗaukar wa kai abin da ya fi ƙarfin kan wa fatahu ya kuma ba da labarin rasuwarsa cewa sanata sanata salasin wa ishirina ba'dal mi'ati as-sabi'a cewa ya rasu hijira da shekara 723 kamar shekara 713 kenan a yanzu wa sami al-haditha min ash-shihab an-nabilis ibn al-qayyim ya koyi hadisi a gun malam ash-shihabu an-nabilis wal qadi taqiyuddin ibn sulaiman da alqali taqiyuddin dan sulaimana wa abi bakar ibnu abdidda'im da malam abubakar dan abdidda'imi wa isa al-mut'im da kuma malam isa da aka fi da suna al-mut'im wa isma'il ibn maktum da malam isma'ila dan maktum wa fatimatu bintu jauhar da fatimatu yar jauhar kaji cikin malaman shi da wata mata kwararriyar malama ce ana ce mata fatimatu bintu jauhar ibnu ibrahim at-taglibiya al amin babban malama ce daga cikin salihan bayi in ba na manta ba ta rasu hijira annabi na da shekara 711 kamar kace shekara 725 kenan a yanzu karanta tarihinta a cikin tafin ad-durrul kamina na ibnu hajrin da kuma tafin al ala na khairuddin az-zarakli sunanta kenan fatima bintu jauhar babban malama ce ba wanda yake malamai ba a yin malamai mata dan kawai abubuwa sun juye ne yanzu mazan ma ba a wasu malamai balantana mata a yanzu malamai ba sai an caza ba wa gairihim da wasunsu wa akhadha al-arabiyyata an ya koyi ah, karatun arabiya a gurin wani malami mai suna ibnu abil al-fath wani ƙwararren malamin arabiya ne wanda ya rayu ya rasu hijira shekarar 709 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 100 ainihin wato bakwai kenan yau da 27 insha Allah faqara alaihi al-mulakhas akwai tafin mulakhas na abil buqa wani akwai wani babban malami mai littafin imla'u ma mannar rahman fi i'rabi ayil qur'an tafsiri ne amma na li'irabi yana nan anan yana nan a cikin kantan nan mujallaji 12 ne da irabin duka qur'ani ana kuma buga shi akwai da ake bugawa sirare mai mujallaji 16 to wannan malami malami ne makaho tun yana yaro ya makance shine abul buqadir ana ce mishi al imamu darir abul buqail uh, ukubari ya rasu tana da shekara 616 kwatankwacin shekara 800 kenan yanzu da 20 insha Allah ah, yana daga cikin manyan malaman arabiya waɗanda suke kuma malaman sunna to a lokacin akan karantar da littafin shi na nahawu al-mulakhas ga ɗalibai saboda shaharar malamin da kuma ta haƙiƙin da ke cikin littafin da kuma dacewar shi da aƙidan musulmai da haka a lokacin in baka karanta littafin ba kamar baka iya komai ne arabiya ba ibnu qayyim tun yana dan matashi koyi karatu tunan littafi a gun wannan malami nashi ina fata mun gane thumma qara'a al-jurjaniya sannan ya karanta littafin al-jurjaniya wanda shi maltafin littafin nahu ne thumma alfiyat ibn malik da kuma dai wannan alfiya ta dan maliku din da muke gwagwarmaya da ita yanzu wanda zaka kowa yanzu yana mai sai ya iya ta ina malam Musa Man shawi shine ɗaliban shi a makarantar nan suke haddace ta ko sun yi nisa da hadda wallahu alam amma dai akwai ɗalibai ɗabaƙa guda a makarantar nan waɗanda suke haddace alfiya ta ibn malik Allah ya taimake su wa aktharul kafiyati shafiya sannan kuma ya karanta mafi yawan kafiyatu shafiya har ila ita ma ta ibn malik ne wannan alfiya da kake ganin ta baiti dubu da dori to wai samari ne na alkafiya alshafiya wanda ita kuma dubu uku ce da dori da wajen ɗari shida waƙe ne ta ma na hau to ita ce rairayi ya yi 'yan islamiyya littafin alfiya dubunniya wa ba'ada tashili da kuma wani bangare na at bayan da ya waɗannan alfiya da kafiya ɗin shi ibn malik sai ana ta kuka da cewa littafin shi suna da tsauri ce ne kuma sai yi at-tashil sauƙaƙawa shi kuma zube ne mujalladi haka babba kamar wannan yana nan shi ma a nan cikin tafan nawun nan at na ibn malik ne shi ma sai dai babu wani sauki a cikin littafin da yanda kaga littafin muktasar haka yake rumuz ne <laughs> mun gane wannan babu wani sauki a gun ru'a fawo ire-iren mu amma shi a gun shi sauki ne dan kaga abin da ya wani sauki sai wani wahala yanzu wani aka ce biya sadaki dubu ashirin sai an tsananta mashi wani kuma sai biya miliyan ashirin wa huwa la yash'ur a gun shi sauki ne ko ba haka bane jama'a to irin wannan ne ya faru da littafin ibn malik kuma wani abin mamaki ba ibnu malik fa asali ba bai shahara a matsayin malamin nahu ba a matsayin malamin qira'at aka san shi shi da imamu Shatsibi, shatibi mai hirzul amani shatibi shine aka fi sani da suna malamin nahu malamin arabiya shi kuma Ibn malik malamin qira'at dukkaninsu abokan juna ne suna rayuwa a gari guda andalusawa ne gaba ɗayansu da shi ne wata rana sai suka yi shawara cewa kowa a cikinsu ya kamata ya yi ma ilimin da ɗayan yake da shahara a ciki wani ɗan taimakon wani wata ya hidima mana kar a ce kawai kai kullum nahu kai kuma kullum arabiya su ɗanyi canji mana shi ne sai kai ibnu malik ce to bari ya yi littafi a cikin nahu shi ma ya ce bari ya yi littafi a cikin kira'at kuma ikon allah sai suka fi shahara da waɗannan abubuwan har ma yanzu ibnu malik a cikin malaman nahu kawai aka san shi shatibi a cikin malaman kira'a kawai aka san shi alhalin kuma aka san shi ne asali na fata mun gane wannan Ira haka kan faru akan samu irin wannan turning point a rayuwar mutane daga 'yan kasuwa su koma 'yan siyasa ko daga malamai su koma 'yan tsubbu ko daga 'yan tsubbu su koma 'yan sanda haka sai ga mutum kawai ya canza profession ko da kan faru sai a san shi da na ƙarshen ba a ji labarin na farkon ba har an zo ana faɗa na farkon ma sai a ta mamaki cewa ashe ya taɓa yin kaza ashe ba taɓa yin kaza ashe ya taɓa yin kaza Allah shirya da mu wannan ah, sai kuma ya ce wa akthar kafiyati ash sannan ya kanta littafin al shafiya mafi yawan shi wa ba'da tashiri wa qara al-shaykh majduddin tunisi qita'atan min al-muqarrib ibn usfur sannan akwai littafin nahu na ibn usfur ya karanta shi a hannun malam majduddin at-tunisi wa talaqqa al-usula wal fiqha al-shaykh safiyuddin al-hindi sannan usulu kuma da fiqhu to ibn al-qayyim ya koye shi ne a hannun wani malami mai suna safiyuddini al-hindi wa shaykh al-islam ibn taymiya da kuma a hannun babban malamin sa ibn taymiya wa shaykh isma'il ibn muhammad al-harrani shi ma wani dangaren ibn taymiya ne faqara alaihim ar-rawda sannan ya karanta kuma littafin ar-rawda a gun waɗannan ta ibn qudamah al-maqdisi kenan wal ihkam da kuma al-ihkam fi usul al-ahkam na al'imamul amidi wal walmahsul, walarba'ina lirazi. wal Arba'ina lirrazi waɗannan dukansu na Fakhruddin Razi ne duk tafan ainihin ah, littafan usul fiqh ne Walmuharrir na Ibn Taymiyyah aljad, jadd Ibn Taymiyyah kakan ba Ibn Taymiyyah jikan ba shi ma ne na usul fiqh na mazhaban Hanabila ina fata muna gane waɗannan wa qad lazama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mulazamatan tamma sannan ibn al-qayyim yabo ya makalkalewa malam ibn taymiya cikakkiyar makalkalewa mundu da audatihi min misra tun bayan dawon ibn taymiya daga ƙasar misra sanata na ashara badal mi'ati sabi'a hijra annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 712 har zuwa rasuwarsa ila wafatihi sanata 70 28 badal mi'ati sabi'a zuwa rasuwan ibn taymiya a shekara na da hijira 728 ma'ana ya shekara goma sha shida kenan yana makale da ibn timiya yana ɗiba ilimi ibn yau ya rasu kwatankwacin shekara ɗari bakwai da takwas kenan idan ka lissafa daga shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas zuwa yau wa huwa idzaka a lokacin ibn al a wannan lokaci fi ani shababi yana cikin ganiyar ƙuruciyarsa samartakarsa wa zirwati quwwatihi da kuma tsoro ruwan ƙarfin hankalinsa da ƙarfin ƙoƙarinsa waktimali madraki da kuma cikar riskarsa na ilimi yana shekarun da ya dace a ce mutum ya tsaya ya yi karatu a daidai waɗannan shekaru don ya more su fana hala min fai da ilimin hilwasi don haka ya kwankwaɗi ilimin ibn taimiyya wanda yake mai matuƙar faɗi ne ilimin wastama'a kuma ya saurari ila ara'ihi zuwa ga ra'ayin ibn taimiyya annadija wanda suke nunannu ne masu hujja ne as-sadida miƙaƙu wa galaba alaihi hubbuhu kaunar ibnu taymiya ta galabaice shi irin kaunar da ke shiga tsakanin malami da dalibi wanda ya ga alherin malamin hatta kana ya akhudhu bi akthara ijtihadati har ya zama yana riko da mafi yawan ra'ayoyin ibnu taymiya wa yantasiru laha yana goyen bayan waɗannan ra'ayoyi wa yatawassau fi tadlili ala sihatiha yana faɗaɗa magana dangane da ingancinsu wa da'afi ma yukhalifuha da kuma faɗa magana wajen nuna raunin abin da ya saba ra'ayin ibn taymiya huwa allazi hazzaba kutubahu shine mutumin da ya tsaya ya tantance ya rairaye littafan ibn taymiya wa nashara ilmahu kuma ya yada ilimin ibn taymiya wa ahammu mastafadahu minhu mafi muhimmancin abin da ibn al-qayyim ya koya a hannun ibn taymiya da'awatuhu ila al-akhdh bi kitabillahi ta'ala al-karim kiran da ibn taymiya ya dinga yi izuwa da riko da littafin Allah mai daraja wa sunnati rasulihi sahiha da riko da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya wali ikisami bihima da kuma kwaikwayo da waɗannan abubuwa guda biyu alqur'ani da sunna wa fahimihima da ƙoƙarin fahimtar su alan nahwi alladhi fahamahu as-salafus salih da ƙoƙarin fahimtar su a bisa tafarkin da magabata na ƙware suka fahimta kaji tun da ne ake faɗan wannan sai ka zanji wani ba ƙauyen malami yana cewa wai kalmar salafiya wai baƙuwa ce kaga wannan gaba ɗaya baƙo ne a cikin duniyar ilimi wanda zaka ji ya faɗi wannan ko dai mugun maso zuciya ne ko kuma inda gaske ne iyaka ilimin shi kenan to wannan bai da ahliya yin magana a cikin ilimi inda zai ce kalmar salafiya baƙuwa ce je karanta a cikin tafan da tafan tarihi karanta koda nan nan kusa littafin ainihin wato ko kuma ɗauki sayar alamin nubala Ka ji idan zahabi yana tarihin malamai idan ka ji ya kawo sai ce wa kana salafiya wana ba salafi ne kuma sai ka ji wannan malamin ya rayu ne a karni na biyu ko karni na uku alal misali zan iya tuna a tarihin ainihin yaqub ibn sufyan al-fasawi malamin su ibnu malami ne da ya karantar da su tirmizi yaqub ibn ibrahima ibnu eh, sufyan al-fasawi mutumin ƙasar iran ce ta yanzu da ya zo yana tarihin shi bayan ya magana ya magana ya magana sai ya kawo labarin cewa wasu sun mai sharri cewa yana zagin sayidina usmana har aka yi shigun wani sarki ya sarkin ya ce a ah, to na rawa da usman na ɗauka ma usman wani ya faɗi wani usman nasu na nan kusa don shi ma sarkin wani gashinan gashinan ne kenan koya ne uhu da ibin da zahabi ya gama su ya ce hazihi hikayatun munqati'a wannan labarin da bayi da isnadi yace sai ce wa ma'arifu wa rajula illa salafiyan haka ya faɗa wannan kalmar da ake cewa ba salafi haka ya faɗa yace ban san shi ba sai salafi ma'ana mai bin ƙur'ani da sunna da kuma baiwa gaskiya darajarta baya son kai zaka ji irin wannan da dama a cikin tafan magabata amma sai ka ji wani rudade da ake cewa malami ya ce wa ai salaf wata sabuwar kalma ne wata sabuwar kungiya ne saboda tsaba jahilci ya mishi kaka gida a cikin rigar malanta Allah ya shirya da mu wannan zamani namu al'amarin shi da ban mamaki da takaici saboda ya riga ya rude rude wanda har ma ba a gane meye ma gaba meye baya ba a san gabas ba ba a san yamma ba inda ka san mutumin da ke cikin duhu bai sa inda yake ba haka mutane yanda suke saboda sai ka mutane suna cewa to ai malaman ne suna raba kan mutane a da jahilai da malamai suke magana shi da kun je ganin kanku na rabuwa amma idan malamai suna magana gaskiya ko ba san junansu ba za ka ji ta iri daya alimamu shatibi da muke fara dazu dazun nan yana gabashin duniya rubuta littafi mai suna amin yana yammacin duniya andalus kenan ya littafi mai suna kitabul muwafaqat a cikin usul fiqi ibn al-qayyim din nan yana gabashin duniya a dimashq ya littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi ma usul fiqi bayan shekaru da yawa malamai suka gwara sai aga inda kasan suna kofan na junansu saboda gaskiya ɗaya ce kuma an tabbatar da basu ma taba ganin juna ba iyakar rayuwarsu amma komai inda taujihat din da maganganun iri ɗaya ne saboda gaskiya ɗaya ce in qur'ani aka ja a nan makaranta aka fasara shi abin da ke cikin dai fasara gaskiya ce in ka je Kano wata makaranta haka zaka ji in ka je Sokoto haka ba haka ba ne? mai zai sa yanzu an zo ana tafsiri da azumi kowa yana karanta qur'ani amma fasara iri daban-daban saboda da akwai jahilai a cikin malaman da akwai masoya zuciya da akwai masu yi dan wata manufa amma inda kowa don Allah yake duka fasara ɗaya za a yi ina fata an fahimci wannan dan yanzu misali duk wanda ya tashi daga nan za shi Kano daga Zaria hanya ɗaya duka ba bi babu wanda ya tashi daga nan kuma ya kama hanyar birnin Gwari ya ce Kano za shi dole hanya ɗaya za bu sai dai in kan shi fi akali shewul akwai motsuwa kan shi sannan zai kama hanyar birnin Gwari Allah shi radin to shine mala yake cewa a wa wa ahammu mastafar daga fahimuhu ala alladhi ala nawi alladhi fahimuhu salafus salih wa tarihi ma yukhalifihima da kuma yin watsi da abin da ya saba musu ma yukhalifuhuma wa tajdidi ma darasa min ma'alim ad-din da kuma sabunta abin da ya kode ya lalace na alamu da tutocin addini mai inganci wa tanqi wa tanqiyatihi min mabtada'ahu al-muslimuna da kuma tace musulunci daga abin da musulmai suka kirkiro na bid'a min manahiji za'ifa na tafarkin rayuwa waɗanda suke karkatattu min tilqai anfusihim suka kirkiro su da kansu khilal alquruni as-salifa cikin zamunan da suka shuɗe akwai abuwa da dama da mutanen da ake cewa musulmai in court musulmai in court suka kirkiro suka danganta wa musulunci kuma ake ganin musulunci ne su ibn taymiya da suka zo su yi kokarin tace musulunci daga irin wannan barna botar kabari eh, bin cewa waliyai eh, suna kaza cewa akwai masumai wanda ba annabawa ba zagin sahabbai duka barna iri-iri da sunan addini waɗanda batattu a cikin musulmai suke yi su ibnu taimiyya sun yi ƙoƙarin tace wannan barna kuma ibn liqaym ya ɗauki wannan salon daga hannun malaminsu. wa qurun inhitat da kuma zamunan da aka samu tawaya wal da kuma daskandari danci na mutane wat taqlid ama da makahon kwaikwayo mutum ya makale kawai ce kwaikwayon malam wani ko mazhabi kaza babu ruwan shi da meye gaskiya ko rashin ta a cikin kwaikwayon wa tahdhiril muslimina da kuma kokarin tsoratar da musulmai mimma tasarraba ila al-fikr al-islami daga abin da ya yadu zuwa cikin tunanin musulmai min khurafati at-tasawuf daga cikin wato khurafa barnatakekeniya da rashin tsayuwa akan manhaji mai kyau na yan dariku wa mantiki yunan da mantiki na ƙasar yunan wa zuhudul hindi da kuma irin gudun duniya wanda aka sani na addinin yan indiya irin waɗannan masu zama a temple wannan sa daga cikin muhimman abubuwan da Ibn qayyim ya koya na manhajin da ya karanta daga malamin sa dinnan ibnu taymiya Allah ya ji kansu gaba daya wa ta wa an yatabayyana mada ta'athiri shaykhihi alayhi mai karatu zai iya gano iya tsawon zurfin ta'asirin da ibnu taymiya yayi wa Ibn qayyim min mu'allifatihil al-kathira daga rubuce-rubucen Ibn al-Qayyim wanda suke masu yawa ne wal mutanawwi'a wanda suke kuma kala-kala ne allati tulihu bi quwwatin wa israrin waɗanda suke nacewa da ƙarfi da kuma naciya ala i'ta'i kitabillahi ta'ala haqqahu wajen cewa lalle a baiwa littafin Allah haƙƙinsa min al-inayati bihi wajen bashi muhimmanci wal ukufi ala dirasatihi da zaunawa zaman dirshan wajen karanta shi da fahimtar shi wata dabburi ayatihi da kokarin fahimtar ayoyinsa wa ma'anihi da ma'anun ayoyin wa bayani qimati sunnati sahiha da tafan shi waɗanda suke kokarin bayani akan darajar sunna wata ke ingantacciya wa tanwihu biha da kuma ainihin kururta sunna da zigata wal kashfi amma tantawi alaihi da kokarin bayyana abin da sunna ke dauke da shi na ilmomi min bayanin lil qur'an kamar ƙoƙarin da suna take yi wajen yin bayani dalla dalla game da alqur'ani wa tafsilin limujmalihi da ƙoƙarin yin bayani dalla dalla game da abin da ya dunkula wa tawdihin li da yadda suna take yin ainihin wato yin bayani dalla dalla game da ma'anar alqur'ani wa taukidin li haqa'iqihi da kuma irin yadda sunna take akka da take karawa gaskiyar ƙur'ani gaskiya wa tafsirin bi ma'alimi tariqi sawi da kuma yadda sunna take nuna wa mutane wato hanya madaidaiciya allazi ya'khudhu bi aidihim hanya da ta kama hannayen mutane ila ilmi sahihi zuwa ga ilimi ingantacce al-khalisi wanda ya kubuta min shawa'ibil jumudi wat taqlid wanda ya kubuta daga matsaloli daga dattin jumudi shine daskarewa a wuri daya babu ainihin ci gaba wat taqlid da kuma kwaikwayo makawon kwaikwayo waɗannan sa da gaskiya abinda zaka gane na cewa lalle ibn qayyim ya dauki hannu a makarantar ibn Timiya, lalle bi haqqin shi graduate ne na makarantar ibn Timiya. sai ce wa huwa yu'addu shi ibn qayyim ana lissafa shi bi haqqin da cancanta fi zumrati ulaika al-mufakkirin al-muslihina a cikin waɗannan wato mutane masu zurfin tunani intellectuals wanda suke masu kokarin kawo gyara a cikin addini da rayuwa alladhina istanarat bi afkarihim al-mabthusa fi tafariqi mu'allafatihim uqulu mu'asirihim waɗanda hankulan mutanen da suka yi zamani da su suka samu haskaka sakamakon tunanin da suka zuzzuba a cikin littafansu wannan ya haskaka wa mutanen da suka yi zamani da su hanya wa man'ata ata da kuma wanda suka zo a bayansu su ila yaumina haza har zuwa zaman da muke rayuwa dinnan akwai malamai da dama waɗanda Allah ya taimake su ya sanya musu ainihin gamdakatar suka yi rubutu wanda aka amfani da shi aka ci amfanin shi a zamanin da suka rayu da kuma zamun nan bayansu ba za mu gushe bare muna buga misali da waɗannan malamai na wannan ainihin bukata fariyar jami'a ita ce makarantar ibn taimiyya ga sunan su ibn qayyim din su zahabi su birzali su ainihin ibn kafirin su ibn qadir jabal su ainihin wato albazar ga sunan birjik sai ibn abdul hadi littafan su, littafan ne da tun suna raye an ci moriyar su, sannan bayan wasu kuma ba a ci ba a ba a gushe ba ana cin moriyar su har zuwa yanzu dinnan babu wata qadiya a cikin musulunci game da qur'ani sunna tarihi aqida fiqhu manhaji rayuwa da tarbiyya wanda zaka ce zaka yi rubutu akai ko zaka yi bincike akai wanda kuma kace ka wadata daga ainihin alherin wannan makaranta ba zai yiwu ba in kuwa ka wa kanka haka to ko za ka yi asarar alheri mai yawa kaga kenan littafai ne waɗanda la yastagni anha al'alamul islami duniyar musulunci ba ta iya wadatuwa da alherin wannan makaranta ba to ibn al bisa cancanta ana lissafa shi a cikin tarin ire-iren waɗannan malamai wato ya shiga kaukabin malamai irin su Imam Malik su Imam Bukhari su Ahmad ibn Hanbali da wanda suka biyo bayansu su daga cikin malamai waɗanda aka ci moriya alherin su tun suna raye kuma har yanzu ake cin moriyar alherinsu ina fata mun gane wannan malamai ne na gaskiya sun rike Allah sai Allah ya ɗauka su sun rike gaskiya sai Allah ya ba su gamdakatar sun yi wa musulunci hidima sai Allah ya wanzar da sunayensu ina fata mun gane wannan sai ya ce wa tanawwarat qulubuhum zakatan mutane suka haskaka sanadiyar aikin waɗannan malamai wanjala malasika bimir'atiha min sada'i shakki wal jumudi sannan kuma suka samu yayewa na abin da da ya makalkale a jikin ainihin zukatansu na shakka da kuma daskarewa guri daya wan halla man aqada fi azhanihim min shubahi zaygi wal irtiyab kuma <clears throat> shubuhohi na ainihin karkata da ainihin kokonto waɗanda da suka makalkale a zukatan mutane gaba ɗaya suka warware waɗannan kullun ya warware mutane suka samu kansu a cikin salama da afiya ma'ana in kana karanta littafan sibul qayyim sibul taymiya da makamantansu sai ga duk wata shubha da wani dan bid'a ko batacce zai sa maka game da shi'anci ko rafidanci ko tasawufanci ko falsafa ko mantiki ba za ka gama kan tattafan nan ba sai ya zama an warware maka gaba ɗaya wannan shubha ka dawo fes ba ka rata shubha a cikin zuciyarka wannan malamai ne malaman alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ka ji wannan bayani sai malam yace min ara'ihil aqdiyya wal ah, fil aqidati wal fiqh amin daga cikin ra'ayoyin ibnu qayyim a cikin aqida daga cikin fiqh duk malamin da ya zama mujtahidi irin wannan zaka samu yayi istiqlali da wasu ra'ayoyi waɗanda hala ba a san wani da su ba sai shi ko kuma koda an san wani da wannan ra'ayoyin sai ya zama shi ya fi shahara da su irin wannan dole in aka zo tarihin shi sai an danganta a ce ga irin ra'ayoyinsa dan ka fahimci wani irin mutum ne shi domin ka dafan shi dama ka dinga expecting zaka ji maganganu akan waɗannan ko musamman ibn qayyim bil akhas a keɓance malami ne wanda yake da nan naga baya yin magana kaɗan ya wuce duk mas'ala kamar yadda zaka zo ka ji da dama a cikin tafin nan insha Allah da kuma yadda za a ambata ma a wannan tarihin baya faɗan abu a wuri ɗaya ya ce wai ya gama faɗan shi din da ya ga akwai bukata idan ya zo sai ya sake faɗa ya maimaita irin yadda ya faɗa a can ko fiye da haka kwatankwacin shine kwatankwacin imamun nawawi irin al-imam ainihin ibn hajar ibnu taymiya din shi kanshi irin malam nasir din al-albani nan kusa suna da wannan dabi'a kamar da malam albani namu shi ma da wannan dabi'a Allah ji kansu gaba daya za ga suka maimaita maganganun da suka san sun yadda da su a duk inda suke ba sa cewa ai mun riga mun gama fada ko da za su ce haka to sai sun maimaita sai su ce kuma na fada a wuri kaza in kana mu'amala tafan malam nawawi za ga haka maganin da ya a cikin sharhin muslim zaka iya ganin kwatankwacin su a cikin kuma ainihin littafin kamar al-majmu'u sharhul muhazzab haka maganin ibn qayyim za ga magana daya misali magana da zai yi akan yaya ake fahimtar mafarki ake fassara shi za ganta anan cikin zadul ma'ad za gani a cikin alamul muwaqqi'in za gani a cikin littafi kaza za gani al-tafi kaza haka magana akan ainihin wato saki uku misali za ganta a wurare da dama a littafan shi to dai da masail ire-iren waɗannan sai ya ce kana rahimahullahu yahdifu min wara'i ma allafa min tawalifa ila bayani khasa'isi ahli sunna wal jama'a ibn qayyim Allah ya ji kanshi da gafara ya kasance abin da yake nufi da littafan da ya wallafa shine kokarin yin bayani akan abubuwan da suke khasa'is wato abubuwan da ahli sunna wal jama'a suka keɓanta da su wa bayani siratul mustaqim da bayani akan hanyar hanya madaidaiciya wa tariqil wasat da hanya matsakaiciya bainal ghali fihi wata ke tsakankanin wanda ya kure ya zurfi ya wuce makaɗi da rawa wal jafi anhu da wanda ya gaza ya gaza kaiwa zuwa ga inda ya kamata wato bainal mufrid bainal Ifrat kenan wa tafrid tsakanin gazawa da wuce iyaka wasatiyya Fima ya ta'allaku bi sifatin lahi baraka wa ta'ala wasatiya dangane da sifofin Allah madaukin sarki shine cewa kada a shabbaha Allah da halittu kada kuma a kishab a siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kanshi dan tsoron kada hakan ya kai ga siffantawa da na halittu idan Allah ya ce shi as-sami'u ne ka ce kawai as-sami'u idan Allah ya ce yana magana ka ce kawai yana magana kar ka ce ba magana bane kar kuma ka ce magana irin tawa ne cewa ba magana bane to shine aljafi anhu kenan gazawa cewa magana irin ta wane shi kuma alghali fihi shine wuce makaɗi da rawa ibn qayyim an tafan shi da kokarin daidaita al'amarin bayani game da sifofin Allah madaukakin sarki yadda ya dace da aqidan musulman farko wa huquqil anbiya'i alaihi salam sannan da kokarin yin bayani akan haƙoƙin annabawan Allah Allah ya ƙara musu aminci wa ma'rifatul halali wal haram da karantar da meye halas meye haram a cikin shari'a da mu'amala wal khalqi wal amr da kuma halitta da kaddara wal wa'adi wal wa'id da bayani akan alƙawarin da Allah yayi na falala da rahamar da zai wa mutanen kirki 'yan aljanna da alƙawarin da Allah yayi na azaba wanda zai ma 'yan wuta alwa'ad alƙawarin falala alwa'idu alƙawarin azaba wal iktisadu bis sunna da kuma yin taka tsantsan wajen bin sunna wattiba'iha da bin sunna kama ja'at kamar yadda ta zo ma'a bayani ma hadasa ma hadat anhu almilalu wal firaqu al ha'ida an al mustaqim yana kuma yin bayanin abubuwan da kungiyoyi da tafarki na bata suka karkace daga ainihin asiratul mustaqim bayan yin bayani akan takaituwa akan sunna da bin sunna kuma yakan yi bayani akan abinda wato mazowa san zuciya suka karkace daga barin sunna wa huwa yatarassamu khuta shaykhihi shi ibnu qayyim yana bin sawun malamin sa ne ibnu taymiya fi wad'i qa'idatin kulliyya wajen sanya ka'ida gama gari wata ke mizanan ma'auni sadikan na gaskiya yuzanu biha kullu ma hadasa sai wanda za a gwada duk wani abu da ya faru aw sayahdusu ko wanda zai faru min ara'in na ra'ayoyi wa mu'taqadatin da ainihin akidoji aw afkarin ko tunane-tunane wa nazariyatin da kuma ka'idojin ilimi theories aw qadaya ko wasu wato mas'aloli wa maqalatin da zantuttuka limillatin min al-milali na wani addini daga cikin addinai aw nihlatin min an-nihali ko wani tafarki daga cikin tafarkai au zamanin min al-azmani ko wani zamani daga cikin zamannoni abin da yake nufi zama shine ibnu taymiya al tafanshi shi ya shahara da wannan kaida zaga diltafin ibnu taymiya in yazo zai magana akan mas'ala farko sai ya kawo ka'idoji usuliyat game da mas'ala yaya ya kamata a fahimce ta me ya tsarin ta menene hujjojinta sannan kuma sai ya farra sai mata rassa ya ta kawo bayanai a ƙarshen rassa sai ya zama kai ma da za ka yi bincike daga baya ya riga ya share maka hanya Shi ne duk abin da ya faru da yake da alaka da irin wannan matsalar ɗaukowa kawai za a yi a gwada in ya yi daidai da ka'idar da suna su tabbatar wadda suka karara a wajen shi ke na yi daidai in bai daidai ba sai a kau da ita alal misali ka ɗauki littafin hamawiya wanda asali amsa ce ibnu Temiya ya bayar game da tambaya dangane da yaya ya kamata a fahimci nassosin alƙur'ani mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana dangane da Ayatu sifat al khabariya cewa Allah na magana Allah na sakwa ƙarshen dare Allah yana fushi Allah yana ainihin so Allah yana ki da makamantansu to ibn qayyim ibn taymiya bai fara bada amsan ba sai da ya kawo ka'ida akan ka'ida dangane da fahimtar waɗannan ka'ida ijma'iyya ka'ida jumlatan game da ya ya kamata a fassara abubuwa shine ba a fassara ne Gwargwadon fassara annabi da sahabbai da sauransu cewa in an samu kaza kaza za a yi in an samu kaza kaza za a yi kafin kuma zai ta kwararo bayani dangane da tafsilat na waɗannan haka yake altafan shi kusan gaba ɗayan su hakan ka ɗauki littafin ainihin aljawabu sahih liman badala din almasai in ka ɗauki littafin ainihin wato littafin da yi ma waɗannan yan shi ne a littafin ainihin wato abin nan gashi nan minhajus sunna duk littafin shi haka suke to ibn qayyim shi ma haka ya dauki wannan mataka altafan shi ka karanta madarijus salikina zaka ga kan karanta littafan shi irin su ainihin wato igasul lafan amma saidish shaitan dukkan littafan shi suna daukan wannan tafarki na kawo ka'ida kulliya sannan fassala ta da kawo ainihin wato ajza dinta da yin bayani dalla dalla akan su ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa wahiya al-qa'idatu wa hadhihi al-qa'idatu hiya talabu ilmin talabu ilmi ma anzalallahu ala rasulihi min alkitabi wal hikma neman ilimin abin da Allah ya saukar ga manzansa a cikin Qur'ani da Sunna wa ma'rifatu ma aradahu bi alfazil Qur'ani wal hadith da kokarin sanin abin da Allah yake nufi da abin da manzon Allah alaihi salatu wasallam yake nufi da lafuzan alqur'ani da sunna kama kana ala zalika as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan da kuma gudana akan abin da kamar yadda sahabbai suka gudana takaituwa akan shirya annabi sallallahu alaihi wasallama da shiryar sahabbai wanda wannan shine salafiyancin da muke ainihin cewa muna bi wa man salaka sabilahum da takaituwa akan fahimtar wanda ya bi hanya waɗannan magabata na kwarai wa yaj'alu zalika huwa al-asl za ga suna sanya wannan shine tushen binciken su a dalilin su da ibn taymiya da ibn qayyim fa idza arafa bayanan rasul sallallahu alaihi wasallama idan ya zama ya fahimci zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazara fi aqwalin nas sai ya ya kalli maganganun mutane maganganun malamai wa ma araduhu biha da abinda waɗannan malamai suke nufi da maganganu sun ma'arada ha alal kitabi was sunna sannan sai ya gwara waɗannan maganganu ya ga sun dace da abinda ƙur'ani Qur'ani da sunna ta faɗa li yanzura al ma'ani al muwafiqa da sallallahu alaihi wasallama dan ya kalli maganganun da suka dace da na manzon Allah wal ma'ani al mukhalifati lahu maganganun da suka saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal sarihu da kuma hankali lafiyayye qa'iman wanda yake da'iman wanda yake har kullun muwafiqun lirrasul sallallahu alaihi wasallama dama shi yana dacewa da abin da manzon Allah ya faɗa la yukhalifuhu qattu hankali na gaskiya hankali lafiyayye baya cin karo da nasi sam in ka ga hankalinka yana saba wannan to hankalinka gurɓataccen hankali ne an riga an cika shi da wata hayaniya wani ainihin wato datti ko wata cuta a cikin aƙida ko manhajinka wanda kuma cire shi ba ƙarama aiki ba ne. sai an samu manyan likitocin aƙida daga cikin malamai fa innal mizana ma'al kitabi kullum ma'aunin na tare da alqur'ani da sunna ne wallahu anzala alkitaba bil haqqi wal mizan Allah shi saukar da alqur'ani da gaskiya kuma ya saukar da ma'auni wanda za a dinga auna abubuwa ana gane su fa hadha sabilul huda was sunnati wal ilm wannan shine tafarkin gaskiya shine tafarkin sunna kuma shine tafarkin ilimi duk wanda ba irin wannan tafarki yake bi ba to ba shari'a yake akai ba ba kuma sunna yake bi ba kuma ko mun surutun shi ba malami bane shi duk wanda zai ce ga magana qur'ani ga ta sunna ya aje ya dauki wani surutun banza yana aiki da shi to wannan farko tukunna ba akan shari'a yake ba akan bata yake sannan ba akan sunna yake ba akan bid'a yake kuma ba akan ilimi yake ba akan bata akan jahilci yake al ilmu ma ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasu shayatin akan wasu yake na ka ji mutane jama'a da surutu gashi nan inda ka san ko je sarkin labarai amma babu aya ba hadisi kawai sai dai kila wa kala kila an ce wa kala ya ce an ce ya ce kawai haka wannan zance ne wannan ba na ilimi ba Allah shirya da mu wa yufassiru siratal mustaqim ibnu al-qayyim da kanshi yana fassara meye siratal mustaqim fa yaqulu sai yake cewa huwa tariqul lahi alladhina sabahu li ibadihi ala ala al-sunni rusuli ita ce tafarkin Allah wanda Allah ya kafa wa bayinsa yace su bi a bisa harshen manzanninsa waja'alahu musilan li ibadihi ilayhi ya sanya kuma wannan hanya ta zama ita ce za ta kai bayin shi zuwa gare shi wa huwa ita wannan hanya ita ce ifraduhu bil ubudiyya kadaita Allah wajen bauta wa ifradu rasulihi bit ta'a da kadaita manzon Allah alaihi salatu wassalam wajen biyayya wala yushriku bihi ahadan kada mutun ya sake ya shirka da Allah ko da wane ne fi ubudiyati wajen bautawa Allah wala yushriku bi rasulihi ahadan fi ta'ati kada mutun ya sake ya shirka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen da'a fayujarridu tauhida da aka ya ɗayanta tauhidinsa wa yujarridu mutaba'atir rasul kuma ya ɗayanta ainihin biyayya ga manzan Allah su tsari salama kamar yadda uh, uh, uh, Imam Ibn Abil Izz yake cewa fahuma tauhidani da tauhidin mursil da tauhid mutaba'atir rasul tauhidin wanda ya aiko saƙo Allah kenan da kuma tauhidin biyayyan wanda ya kawo sakon shine manzan Allah su tsari salama kenan ko sai ce fahuma tauhidani tauhidi ne guda biyu waɗanda la najata lil abdi min dunihima bawa bai taba tsira da wani abu in babu su kai kai matuka yake cewa fali an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al ishraku bil ishraki billah yace wallahi bawa ya gamu da Allah ubangijin shi da duk wani zunubi a duniyar nan indai ba shirka bane yake yafi mishi sauki akan ya gamu da Allah alhalin ana ce mashi annabi ya ce yana cewa to ai mazhabin ya ce kaza ai malaman garinmu ba su yarda da wannan ba ai malikiya ba su sa wannan hadisi hannu ba ai ba haka malikiya suka ce ba ai ba haka malaman garinmu suke ba gaskiya saboda Allah ba za mu yi aiki da wannan hadisi ba mun tambayi malaman mu Imam Tawi ya ce Imam Ibn Abi Zayd yake cewa wanda da ya gamu da Allah yana wannan zunubin to yafi duk wani wanda ya gamu da Allah yana wani zunubi in ba shirka ba yafi kowa shiga uku a wajen Allah karanta littafin sharaƙi ta tawiya na ibn abul izul hanafi amma ga mutane ba ruwansu saboda mutane ba san daraja annabu ba sallallahu alaihi salama kawai suna hayaniyar su ne yadda ake daraja annabu ba haka suke daraja shi ba waɗannan yan ɗariƙa waɗanda suke gasu nan su dama a cikin mutane ba sai tine da su ba su sun ɗauka hayaniya da waƙa da rawa da kuma iskancin da suka kawo yanzu da sunan maulidi shine san annabi sallallahu alaihi salama su kuma ƴan umma sunna su kuma ƙungiyanci. da wani dolanci da ke hawansu da rashin sanin matakin da ake ɗaura maganganu cewa magana annabba tana sama da maganan malami tukuna kowaye wannan malamin a amma sai ya zama su sa ɗaura magana ne a saman ta annabi da aka idan aka samu hadisi ya goyi bayan magana sai a yi ta murna cewa yawwa maganan malam wanda za ta kima don hadisi ya goyi bayanta idan ko ba a samu hadisi ba ana nan dai ana girma mata shi kuma hadisin Arabu da shi haka samu shi ya ce eh hadisin ya ce a saboda ita suka fara ganin girma ya suka fara ganin girman magana to ya kamata a canza mutane gaba ɗaya akaliyarsu shine su gane cewa girman annabi sallallahu alaihi wasallama da girman magana shi na gaba da girman magana kowa da girman kowa kowaye wannan kowa tun daga sayyidina abubakar wanda shine farkon malami a cikin al'ummar nan radiyallahu anhu har zuwa ƙarshen mutumin da za a kiyar suna malami a wannan al'umma babu wanda yake da magana da za a kimanta fiye da kimar magana annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa a aikace suke yin haka da baki da wuya ka samu wanda zai wannan shin faɗa wannan magana amma lazimu a amalihim haka haka suke nunawa dan a san da zaka ce kar a dauki magana imamu wani a dauki hadisi sai su ce ka zagi wannan limamin ka ci mutuncin shi ka aibata shi ka jahiltar da shi idan ka juya wannan magana kaga su ma sai ka ce musu kuma sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sun aibata shi sun jayyata da shi in dai lazimin aje maganar mutum shine jayyatawa to fa ayul fariqaini ahqqu bil amr mun gane wannan jama'a kaga ba su sanin lazimin maganar su wata wataƙila saboda ba su tsaya sun sawaranta wannan taswirin da mu muke sawarawa ba Allah ya shirye da mu a takeice wannan shine manhajin ibnu taymiya wa hadha madmunu shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace wannan shine abinda shahadatu Allah ilaha illallah take dauke da shi bangaren shaidawa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah to shine tauhidullahi kenan bil ubudiyyati wa rububiyyati wa ghairiha sannan kuma shaidawa ba Muhammadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine bangaren biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da an hada biyayya shi da wani ba wa huwa muharibul taqlid bila hawada ibn al-qayyim yayi yaki da ainihin taqlidanci ba tare da ya daga mai kafa ba mai taqlidanci shine akhadhu al-ghayri min duni dalili daukan maganar waninka ba tare da dalili ba kawai wane ka ce algatu malam hukuncin kaza ya ce ba kyau kawai sai ka je ka ci gaba da ɗauka cewa babu kyau bai gaya maka hujjar ba kyau ba to kai muƙallidi ne to mutumin da yake jahili ga gari ami malaman usulu da malaman aƙida malaman tauhidi suka ce babu laifi zai iya zama muƙallidi a cikin shari'a amma a tauhidi fa babu takallinci sai ya san hujja amma a fiqhu zaka iya zama muƙallidi ka bi mazhabi kaza ko ka bi malami kaza ko ka bi fahimta kaza duk abin da suka ce ka yadda da su shikenan sai ka bi shine ka zama wa yaktari bil mutabi'inna da sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunda kai baka san karatu ba baka iya tambaya ba baka daga cikin hatta ya alama hukumar laifi kaga malamai kenan baka daga cikin wayas alal ulama dalibai kenan ko sai ka zama cikin na ƙasa wa yaktari bil mutabi'ina sunnati ahmadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga mutanen kirki suna yi sai kai shi shikenan kama ra'aituhum yaf'aluna ko to wannan zaka iya yi idan kai jahili ne baka da hanyar da zaka koya baka da wani alheri zaka iya dosanowa ka dosana wani amma idan mutum ya zama malami wanda yake akalla ya taka mataki na dalibta to yin takaidanci wulakanta kan shi ne kwatankwacin a ce kai yanzu a ce kana yaro shine muqallidi babanka shi zai sai maka rigar makaranta ya baka kudin ya biya ma kudin makaranta ya baka abinci ya baka wurin kwana ya maka komai baka san inda ake nemo komai ba na arziki a duniyar nan amma kuma baka da wata larura shine za a biya maka kudin makaranta za a kula da lafiyarka za a baka wurin zama ana nan ana nan aka haka girma sai kai aure kai mata da ƴaƴa kuma sai ka zauna har yanzu ana maka haka shine kana nan kina yanzu a yaro da matarka da yayanka in yaranka ka yana neman kuɗin makaranta ka ce je ka gun babana in shi yake bani sai an maka riga sallah in baka da lafiya sai ya biya maka kuɗin asibiti komai a ce har ka girma da gemun ka nan kamar da gamunan duk da gemun mu ko banda yan yaran nan yan akadami ko a ce kowa yana jiran baban shi sai ya mai in baban ka ya mutu kuma shikenan sai ka fada kai maka mutu to wannan shine misalin muqallidi jama'a wanda yake da ilimi ko yake da imkaniya ta neman ilimi misalin shi shine misalin wannan babban mutum wanda zai jira komai sai an mushi ran da ya ga wata budurwa sai ya ƙara aure sai ya je ga baban shi cewa to fa ya ga wata in baban ya ga dama ce to shikenan bari a gina ma daki anan a baka kuɗi ka je gunta tadi a baka kuɗin sadaki ran da zaka je angwanci a baka kuɗin daukan masu zuwa gyaran gida ko masu zuwa abin nan duk dai haka hawali ma har komai in ta ciki a baka kuɗi ka raka ta kuje awo in ta yi a baka kuɗi ka sai rago kaga baka da wani alheri wannan ina jin akwai akwai mai hankali da zai suranta wa kanshi bari ya zama haka da wuya da wuya wani mai hankali zai suranta wa kanshi bari ya zama haka to shine abin da mutane suke ba da suranta kalidanci mutum ya ce a'a mu ba mu duk abin da yake cikin risala da shi zamu aiki bayan kuma ya iya karatu ya iya ilimi zai iya tacewa akalla zai iya fahimta wannan da ya faɗi kaza ga hujjar shi wanda da ya faɗi kaza ga hujjar shi kuma yana da hankali da imkaniya ta ilimi da zai iya tantance to hujjar wani tafi karfi akan tawa ne sai ya ɗauki mai ƙarfin ya ba mara ƙarfin. amma di ya mai da kanshi malalaci ya ce ba zai wannan ba to shi ne kwatancen shi kaga babu alheri tare da shi Allah shi da mu yana an fa'ilihi yana an fa'ala kuma ibn qayyim yana ainihin nuna yana yana yana kabbaran yana yayata mutuwar masu yin takalidi cewa ba su da alheri kamar da muka fada wa yujibu al-ijtihada ala al-qadiri al-mukallaf yana cewa wajibi ne wanda zai iya ijtihadi yi da kanshi kai ya tsaya ya dogara da wani shi ra anna taqlidal ladhi yahrumul qawlu fihi wal iftahu bihi thalathatu arwa yana ganin kuma cewa taqlidanci wanda ya haramta a yi magana a cikin sa kuma wanda ya ainihin wato haramta a yi fatawa da shi kala uku ne ahaduha na farko al-i'radu amma anzalallahu mutum ya kau da kai daga abin da Allah ya saukar wa adamu liltifati ilaihi ya ki waiwayen qur'ani iktifa'an bi taqlidil aba'i ya takaiti kawai akan biye wa iyaye to irin wannan haramun ne taqlidanci irin wannan shine ka taso a garin ku kai kaga duk ana sakin hannun za a yi sallah shikenan ka karanta ka ji an ce annabi runguma hannu yake amma da ka ce to mu tun da garin mu ba a yi malaman ba sa yi gaskiya ba za mu yi ba to wannan abin da kake alalin kana sane cewa ba haka bane daidai bata ne ba ka da wata hujja yanzu ƙarya kake ba malikiya kake ba bata kake yi ina fata mun gane wannan amma wanda bai sani ba shi ke da uzuri haka shi ne ainihin wato misali na farko kenan da wato ƙa'ida ta farko da ya ce ta ƙalidanci wanda yake ya haramta shi ne kau da kai daga Allah da littafin Allah da rashin waiwayan abinda Qur'ani ke ciki da wadatuwa da abin da aka iyaye suna yi A sani na الثاني نبي تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله ko mutum ya dinga makalewar da kai baka san ma ko shi ya cancanta ya zama mujtahidi ba wato ya zama makaho na jan makaho kenan kaga karshe za su kai su hallaka kawai ka samu wani malami wani ɗan bigyari bigyari wanda bai wuce malamin islamiyya irin na zawarawa dinnan ba da ƴan mata ba kawai ka makale mai sai abin da yi saboda shi limamin angoku shi ma da an wuce wannan lungu ango ba malami sunan shi ba dan ta kife sunan shi sai kuma ka makale mai kaga makaho kuma dan jagora ma makaho sai ina sai rami kenan ko to irin wannan ma haramun ne daka in zaka makale wa malami to ka makale wa malamin da yake na farko yana da ilimi gamsashe sannan kuma yana da ainihin wato salaha ta gaskiya shine ka san ba mai son zuciya bane kamar Imam Malik kamar Imam Ahmad ibn Hanbal da su daga cikin malaman da suke sun gabata sa da mazahib kuma an samu masu bin su to waɗannan babu laifi ka makale musu amma makale wani local champion to wannan ba daidai bane na uku shine at-taqlidu as-salisu at-taqlidu ba'da qiyam al-hujja wa zuhur ad-dalil ala khilaf qawl al-muqallid sai kuma ci gaba da bin limamin ka bayan gaskiya ta bayyana gare ka sabanin kuma gaskiya ta kasance sabanin abinda maganar limamin ka take limamin ka yayi fatawa kana cikin bin shi ana nan kuma sai ka zo kaga gaskiya ta sabawa abin da yake akai shine cewa an samu hadisi wanda yake ya sa hadisin ya zo da magana ba irin ta limamin ka ba malikiya misali suka ce wanda duk yake azumi a cikin ramadana sai ya karya azumin da mantuwa ya ci abinci sai ya tuna ab aiku azumi nake yi suka ce to wannan azumi ya karye sai ya rama shi bayan sallah to wannan magana sai zama hadisi kuma ya zo ya ce wanda duk ya ci abinci cikin ramadana da mantuwa fa inna ma at'amahu Allahu wa asqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi falyutimma sawmuhu bukhari da muslim da imam hakim ga hujja miƙaƙƙiya suka ce a'a sai duk da haka na fi natsuwa da wancan to kai munafiki ne ma'ana baka fi natsuwa da na wanda Allah ya aiko shi ba sai na wani can daban ga wanda Allah ya aiko da shari'a duk wani wanda yake samun falala a shari'a nan yana samu ne sakamakon yabu wancan amma suka ce ka fi natsuwa da na abin nan wanda ba shi bane ina ba ta fahimci wannan kamar a ce matar gida ne fa a ce mijinta ya bugo waya ya ce ina so a yi miya iri kaza ita nake so in ciyau sai kuma almajirin da ke cefane a gidan ta ce mishi siyo mana kayan miya iri kaza sai ce kai hajiya wallahi ni kuma bana son miya irin wannan yau wace iri kake so sai ce iri kaza ya faɗi sabanin ta mai gida wanda ke bada kuɗin cefane ba karajin za ta ce wallahi ni ma na fi natsuwa da choice ɗinka choice ɗin almajirin gida at the expense of choice ɗin mai gida zai yi haka in aka yi haka mai gidan ya zo aka gaya mishi yadda aka yi za su kwashi ‘yan kwallo kogo? ya ce ya aka yi na gami da ba ita na ce ba ce wallahi mai gida samun da ke mana cefa ne shi ne yake son wannan miya <laughs> shi ne wannan shi ne ƙaramin kwatance na abin da mutane suke a ce maka annabi ya ce ka ce kuma ai maliku ma ya ce ai shafi'i ya ce ai mazhaba kaza ko ƙungiya kaza ko Suwana kaza sun ba da fatawa kaza kana ganin salahiyar bin wannan fatawar at the expense of fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munafunci ne a cikin aiki jama'a Allah ya tsare mu daga irin wannan waɗannan su ne nau'o'in takalidanci guda uku da ibnu qayyim yake ganin cewa aiki da su haramun ne babu shakka waɗannan aiki da su ɓata ne wa hadha qadru min mattafaqa salafu wal a'immatu arbaa rahimahumullahu ala dhammihi wa tahrimihi waɗannan sune kuma gwargwadon abinda gaba ɗaya magabata da waɗannan limamai guda hudu tun daga kan al-imamu Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad dan Hanbali Allah ya ji kansu gaba daya sun yi ijma'i sun hada akan zargi da haramta irin wannan Ibn eh, dan Fodi wannan kurkusa yake cewa babu wani malami da ya taba cewa wani mutum dole bi mazhabi kaza ya nace mai akai babu yace kuma inda an samu wani malami ya taba faɗa haka sai a ce wannan malamin yayi kuskure ya bata daga gaskiya yace kuma idan aka samu hadisi ya goyi bayan fatawa wani mutumi ba a cewa wannan abu mazhaba sunan shi shari'a karanta littafin ainihin wato bayanin ne sunan shi hidayatul tullab ko ila tariqi sawab haka ya fada yace ba a cewa mazhaba ne sai a ce shari'a ne kuma babu wanda ya taba cewa sai ka bi mazhaba kaza keke da keke yace in ma an samu wanda ya fada ka to ya bata ba gaskiya bane mun fahimci wannan mazhabin din nan kawai da ka san wato wasu tafarki ne da su kusantar da kai su rage maka aiki malamai su riga sun yi bincike su rage maka aikin binciken Allah shirya da mu shine sai malai yake cewa wa amma taqlidu man bazala juhudahu fi ittiba'i ma anzalallahu amma taqlidanci biye ma mutumin da ya zage kwanduwa wajen yin aiki da ainihin biyayya ga abin da Allah ya saukar wa khafiya alaihi ba'dahu amma ya zama wani abu bai bayyana gare shi ba kamar da yake ɗabi'a mutane falaqad ah, faqallada fihi man huwa a'lama minhu ma'ana kai mutumin da ka kokarin sanin abin da ka iya sani sauran kuma da ya bata gare ka sai kana bin wani malami akai fa huwa mahmudun ghairu madmumin wannan abin yabo ne ba abin zargi bane da aka ji malaman da muka ambata a farkon karatun nan mafi yawan sai ka ji mun ce ba hambale ne tare da cewa bijiman malamai ne suna tsayuwa da kafafunsu ne ibn al-qayyim sai ga an ce ba hanbali ne imam an-nawawi sai ga an ce ba shafi'i ne Bayaki ga an ce ba shafi'i ne wani ga an ce ba maliki ne misali malam mai littafin qadi iyad misali mai littafin ashfa ba maliki ne imam al-khatib al-baghdadi ba hanbali ne imam al ba shafi'i ne ibn al-qayyim ba hanbali ne ibn hajar shi ma ba shafi'i ne duk ana faɗan waɗannan ana faɗa ana danganta su ga mazahib saboda galibi farko Za ka tare sun koyi karatu ne ala asas wannan mazhabin sannan kuma suna da intima'i da fatoyin mazhabin duk sanda abu ya kure musu sukan nemi menene ra'ayin wannan mazhabin da makamancin haka wannan kuma bai hana su ga gaskiya a wani guri su dauka bai hana kuma su mai da kansa bai sa kuma su mai da kansa ragage da haka sai a dinga danganta su tazawujan ana ce musu yan mazhabi kaza irin wannan ba abun zargi bane ina fata mun fahimci wannan kamar yadda misali mutum zai samun kashi a matsayin dan kungiyar izala ko a wajen ƙungiyar izala ko ɗan kungiyar ansaru ko dan ƙungiyar ahbabu ko duk wata ƙungiya da ke danganta kanta daga musulunci amma kada wannan kungiya ta ta rayuwar shi ya zama duk abin da ke wajenta na musulunci yana kyamar shi duk abin da wannan kungiya ba ta ba ta ɗin shi ba ba ta goyi bayan shi ba na musulunci ko sunna ya ce shi ba zai yi ba wannan shine zai samu shi kunci a rayuwa ya ɓatar da shi daga manhaji da shi. amma dan ka danganta kanka ga wata kungiya ko su jama'a ko su tawaga wannan ba matsala bane mutane ba su gushe ba dama suna dangantuwa ga wasu abubuwa ko da sanin su ko ba da sanin su ba alal aqal kana dangantuwa zuwa ga jininku da dangantakarku da yaranku da kabilarku da ƙasarku da irin mutanen da kake rayuwa a cikin su sai dai kada wannan ya takura ka ya hana ka bin abin da yake gaskiya dan ya fita daga abin da ainihin wato ka sani ko abin da ka taso akan shi wannan shine jimudi din da malam ya kokarin ake kokarin a nuna mana cewa waɗannan malamai sun yi hani game da shi saboda lokaci ya kure za mu ainihin dakata a nan sai Allah ya kai mu mako na gaba abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan faɗan shi da kuma dama aikata shi Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rashin iyawa da tuntuban harshe da makamantansu Allah madaukakin sarki muke roko ya sanya albarka a cikin ainihin wannan makaranta ta mu ta dara salafiya ya kuma tsare ta daga sharrin makiya da mahasada da yan bana na iya muna addu'a ta musamman ga malam albani wanda ya kafa wannan makaranta Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya karbe shi shahidi Allah ya cika mishi ladan shi Allah ya karbi sadakatul jariya din shi Allah ya gafarta mishi da Abdullahi ɗansa da Ummu Abdul Barri matarsa muna addu'a ta musamman ga sauran ƴan uwa da suka gabace mu Allah ya ji kansu gabaki daya Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gyara mana ƙasar mu Najeriya zuwa ga halin da yafi kyau fiye da wanda muke ciki a bangaren tattali da siyasa da tsaro da al'adu da rayuwar mu da addinin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa